마시고 auzu billahi min shaitanun rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraro ina mana fatan alkhairi tare da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a wannan lokuta namu kar ku manta dai cewar har yanzu muna nan tare da ku a wannan shiri mai albarka wato gida wanda yake cike da sa'ada za mu dora mu ci gaba da akan abin da inda muka tsaya a darasin baya kan cewar ladubba da abubuwan da ya kamata a yi su lokacin da miji da mata suka tare a ɗakinsu mun yi bayanin wasu abubuwa masu matukar muhimmanci yanzu kuma insha Allahu za mu ɗora a kai abu na gaba mai matukar muhimmanci da yake da alaƙa da wannan ma'ana yanayi da za a shiga shine kar kai ƙoƙarin ɓoyewa matarka aibi da yake tattare da kai ke ma kuma karki kokarin boye wa mijinki aibi da yake tattare da ke a nan gurin abin da muke nufi da aibi shine me aibi misali na yanayin halayya ko makamantan irinsu kowa ya riga ya san saurin fushi ba abu bane wanda ake san shi a rayuwa wanda a karan kansa ka kalle shi aibi ne amma ba wani aibi bane ba da zai iya cutarwa wanda za a iya cewa shi shikenan an fasa aure saboda shi abin da ake nufi kenan irin wannan duk lokacin da ya kasance miji yana da wani ɗabi'a saurin fushi ko makamanta irin wannan abun ko ita ya kasance tana da wata ɗabi'a ta irin saurin fushi ko makamantansu to ya kamata su yi wa junansu bayani a baya darasin baya mun yi bayani cewa yana da matukar muhimmanci ku zauna ku daddale abin kuke so da abin ba ku so kai ka gaya mata ita ma ta gaya maka to wannan abin kuke so ne da abin ba ku so sannan kuma akwai abin da ɗabi'a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ku a haka ga wannan yana da saurin fushi wannan yana da saurin fusata wannan ba shi da wannan kuma to ya kamata duka gaya juna domin sanin wannan zai taimaka rayuwar aurenku ta yi nagarta lokacin da ta san cewar kana da saurin fushi to ta san cewar e mijina ni yanzu ya kamata ta san me ya kamata ta gaya maka ta za ta san me ya kamata ta yi wanda ba zai fusata ka ba wanda ba zai sa ka ji haushi ba kamar yadda kai ma idan ka san kasancewar ga ɗabi'a ta tana da saurin fushi misali to nan da nan za ka yi ƙoƙarin kaucewa dukkan wasu abubuwa da zai tunzura ta ya sa ta ji haushi ko ya sa ta ranta ya ɓaci don haka yana da matukar muhimmanci kar ku ɓoye juna wannan abu akwai abin da yake faruwa in aka ɓoye wannan duk lokacin da aka fahimci wannan abin da farko ka ɓoye juna kai ta ƙoƙarin nuna kai cewar kai kana da ba hakan kake ba da sauransu lokacin da abin ya kai ya kawo ka kasa jurewa ka zo ka fara nuna mata to fa ita za ta fassara shi ne da wani abu na daban za ta fassara akan cewar ka gaji da ita ne ba ka san ka zauna da ita yanzu ko ta irin waɗannan abubuwa ita ma kuma lokacin da ya kasance ta ɓoye wannan abun ba ta so tuna maka lokacin da ka zo ta wannan kana mata to sai ta fahimci sai fara fahimtar cewar eh wance yanzu ba ta son ta zauna da ni ko kuma an fara ziga ta ko kuma me ta fara canza halaye ne ko makamantar irin waɗannan abubuwa abin da yake mai muhimmanci zama ne na tattaunawa da kuma ku kara taimakon juna a tsakani to kamata yayi ya kasance ka mata bayani ka gaya mata cewar ga hakikanin yadda kake ɗabi'a ka kai kana kana da saurin kaza kana da saurin fasata ba ni da saurin kaza ina irin waɗannan abubuwa na ɗabi'a wanda yake aibi ne sai ya gaya mata misali za ta iya gaya ni ina da nawar jiki wallahi na yi na yi in koyi sauri akan gudanar da abubuwa na kasa wanda wannan ka kalle shi aibi ne to amma lokacin da ta san daga kika gaya mijinki haka ya sani to ya san ko da ya ce mun kaza ko miƙo mun kaza ya ga kin nawa gurin tashi ko gurin wani da sauransu ya san ba wai da gangan kika ba no ɗabi'a ki ce haka to kin ga zai iya fahimtar wannan yanayin ya iya ɗauke kansa akan wannan abun ba tare da ya ji ransa ya ɓaci ba ko makamanta irin wannan abubuwa wannan kuma zai bashi dama lokacin da ya san ga matsalaki ya iya taimaka miki gurin ya za a yi ki rabu da wannan al'adar kamar yadda shi ma lokacin da ka gaya wa matarka kaza za ta iya taimaka maka da dabaru ne da nasihohi ne da wasu abubuwa da za su iya taimakonka ka iya barin wannan abun na wannan aibi da yake tattare da kai amma lokacin da ya kasance kun rufe juna ba shi da fa'ida kuma wannan abun tirran gini tirran zane ranar da kuka tare ranar ya kamata ku tattauna wannan abun tare da waɗancan abubuwan da ya kamata ka sani nata wanda take so da wanda bata so to ya kamata kuma ka kara mata da ta kara maka da wannan kamar yadda kai ma ka gaya mata abubuwan da kake so da abin da baka so kuma ka kara mata kai ma da irin wannan abubuwa to irin wannan ne sai ka ga rayuwar ta zo an zauna an samu daidaito an samu zaman lafiya da jin daɗi da walwala da annashuwa bayan kun gama wannan ka ɗan kun ɗebe juna kewa kaga ka sa ta saki jiki ta yi surutai ta faffaɗa abubuwa da sauransu to tabbas kai da ita gabaki ɗayansu za ku samu cewar kun samu daidaito da juna za a ga ɗan damuwa da take ciki ka kawar ta mata da shi kai damuwar ita karan kanta damuwar da take kai ɗin ka samu dan sauki ita ma ta samu to a lokacin ne kun ga ranku yake shirye da za ku iya zuwa ku gabatar da wani abu na maganar wani biyan bukatar juna ko kwanciya da makamantansu lokacin da kuka ta sama za ku yi wannan abin dama kun dan siyo dan abin da za ku ci da sauransu to daga nan gurin kun gama tattauna wannan to sai ka san kai kuma yadda za ka yi da dabara tunda kai ne namiji kai ne shugaba kai ne jagoran wannan abin ka san kai yadda za ka yi ka kuma fara ma'ana gabatar da abin da ya kamata ka gabatar a nan gurin addinin musulunci hana kawai ka je ka fada kan mace ha kurin ba tare da wani wannan ba da sunan kana neman ta wannan kuskure ne sai kasance kun zama kamar dabbobi kenan a lokacin nan abin da ake so yana buƙatar ku samu ku dan yi wasanni da juna ku ɗebe juna kewa da sauransu ki ringa ji cewa wannan mijin naki yanzu ba wani wannan mijinki ne duk abin da ga dama zaki iya yi da shi da wani sassa na jikinsa matukar bai saba shari'a ba shi ma ya kasance yana jin haka matarsa ce ke don haka ko menene yake so zai yi a jikinki zai tsotsa inda ya ga dama matukar ba shari'a ce ta hana ba zai wasa da ko ina zai taba inda ya ga dama a jikinki duk wasu abubuwa ne waɗanda suke karawa ita wannan biyan bukata armashi da annashuwa bayan kun yi wannan 'yan shafe-shafen an gabatar da duk abin da ya kamata ya kamata a gabatar na maganar abin da ya shafi harkar kwanciya da sauransu lokacin da ya kamata a kusanci juna ya kamata a lura da wasu abubuwa akwai abin da 'yan uwa yawanci zaka ga a da ya fi faruwa amma har a yanzu ma wasu sukan yi shi amma ba da yanayin da ake sa da ba shi ne a tanadi wani kyalle ko makamantar irin wannan abubuwa a shimfiɗa a gado domin a tabbatar da wannan yarinyar budurwa ce wannan kuskure ne wanda idan aka yi wannan ɗin kuma da safe za a ta yawo da shi ne dangi gida gida ana nuna ana nuna cewar ga jin da a jini ne na na kwanciyar wance da suka yi da wani wannan ya nuna cewar yar mu budurwa ce kaza da kaza kaza a hada ai biki ko makamantar irin waɗannan abubuwa wannan maguzanci ne wannan ba addini bane ba maguzanci ne wannan gabaki ɗayansa haramun ne daka ya kamata a kaucewa duk irin waɗannan abubuwa lokacin da miji zai nemi iyalinsa akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya mana wanda yake gaya mana cewa duk wanda ya wannan addu'ar shi miji da mata in suka yi lokacin da za su kwanta da junan su lokacin da za su sadu to idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara aka samu ciki a wannan saduwar to bi iznillahi wannan dan da za su samu ko nan yar Allah subhanahu ta'ala zai kare shi daga shedan shedan ba zai kusance shi ba misali wannan addu'ar ita ce za su ce bismillahi allahumma jannibna shaitana wa jannibu shaitana ma razaqtana bismillahi allahumma jannibna shaitana wa jannibu shaitana ma razaqtana bismillahi allahumma jannibna shaitana ma'ana ya Allah da sunanka muke farawa allahumma jannibna shaitana ya Allah ka kautar mana da shaitan a wannan saduwa tamu da muke yi kuma jannibu shaitana ma razaqtana ka kuma kautarwa da abinda zaka azarta mu da shi ko ka azarta mu da shi na yaro samun yaro ko yarinya ka kautar da ka nisantar da shi daga shaidan ya Allah ka nisantar da mu daga shaidan sannan kuma ka nisantar da abin da ka azarta mu da shi shi ma daga wannan daga shaidan Allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitana ma razaqtana to lokacin da suka yi wannan insha Allah Allah ya kaddara koda a wannan saduwar da suka yi an samu da to bi izin Allah ga wannan dan ya zama da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi daga sharrin shaidan ya kasance yaro ne mai albarka wadda kuma ba wai kawai a ranar daren farko ba duk lokacin da mutum zai kusanci iyalinsa a koyaushe ne in kun shekara hamsin da matar ka kasance koyaushe zaka kusance ta safa ranar dare ko sau nawa ne zaka kusance ta a dare zai yi ka neme ta sau ɗaya sau biyu sau uku iya dai yadda kai ba za ka cutu ba ita ma ba za ta cutu ba kana da wannan damar to ana so ka yi wannan addu'ar ba wai kawai ya kasance rana ɗaya bane kaɗai za ka yi wannan a ana so ne ya kasance koyaushe lokacin da za ka kusanci iyalin ka ya kasance an samu wannan to wannan shine lokacin da kuka yi wannan shikenan sai ka je ka ku gabatar da abubuwan ku da sauransu akwai wani kuskure da ake yi lokacin namiji zai kasance ranar farko din ne ce dole dole duk yadda za a yi sai ya cire wa yarinya bakarata ma'ana shi wannan dan tantanin budurci din haka ne lokacin zai kokarin ya ga cewar ya nuna shi namiji ne ya cire mata tantanin budurci da sauransu to amma wani abun akwai zalunci a cikinsa za ka ga wani zubin yarinya tana ta kuka tana ta suma tana menene jini yana fita a jikinta amma zai ga cewar in ya kyale ta kamar za ta rena shi ne ko ta nuna cewar ba namiji bane shi komai da sauransu wanda wannan jahilci ne kuma jahilci ne wannan tunda santa kake yi kana kaunarta kuma matan nan matarka ce ba wai an ce daga wannan rana shikenan an dauke ta ba kuma shikenan ta gudu ba ba mata ka bace ba balle ka ce a'a kai sai ka yi amfani da ita dole da karfin tsiya sai ka bi a hankali yau da gobe yau da gobe yau da gobe kwana nawa ne ga baki daya zai zo shi kansa tantanin da kansa zai fashe da kansa da haka shikenan sai ya kasance ku ci gaba da gudanar da abubuwan ku cikin jin daɗi da nutsuwa da ba wani fargaba ba wani tashin hankali amma ba karamin kuskure bane baka ga samari sun ji sun sha magunguna sun zo kamar dawakai sun zo sun samu yarinya suna ta amfani da ita tana ihu tana kuka tana fitar da jini amma duk da haka ina ba zai kyale ta ba wannan bai kamata ba ba soyayya ba ba wannan ya kamata soyayya ne da kuke ta ruro mata a can ake ta yi i love you da waye da sauransu to kasance a irin wannan musamman irin wannan rana irin wannan yanayin ku fara nuna cewar eh lalle akwai soyayyar juna a tsakaninku lokacin da kuka fara ta fara takura tunda dole ne jikinta ne zaka fasa dole ne za ta ji zafi za ta ji ba daɗi za ta ji waye da sauransu to sai ka bi ta a hankali lokacin da aka fara ta fara jin wahala ta fara jin zafi ta fara wannan da sauransu ka kyale ta kai kana kyale ta nan za ta ji daɗi za ta san cewar kana tausayinta za ta san cewar kana jin kanta za ta san cewar kana ta amma da zarar ka ka ce kai a'a kai sai ka nuna kai kai namiji ne sai ka nuna kai kwarewa ka sai ka nuna kaza da kaza to zaka je kai ka zo kuna abin ne kai karan kanka baka jin daɗi ita ba ta jin daɗi kuma ka wahalar da ita ka sa mata kyamar da tsanar wannan abun ma gabaki sa haka yana ɗaya daga cikin kuskuren da mutane suke yi ya kasance suna irin wannan bai kamata saurayi kana son yarinyar nan to bai kamata ka bita da irin wannan hanyar ba abin da ya fi kamata shine ka bita cikin lalima yau da gobe da gobe har a kai lokacin da za ka iya kawar da shi wannan abin ku ci gaba da harkokinku na jin daɗi da sauransu da haka abu ne wanda kana ganin sa ba shi da wani abu amma yana da tasiri kai tsaye gaba da mace yi mata wannan zai zai nuna mata cewa za ta ringa fahimtar kamar ba ka santa ne ba ka kaunarta ka zo za ka wahalar da ita ko ka cutar da ita ko ka wahalar da ita da sauransu da haka bai kamata ya kasance rayuwar an gudanar da ita a haka ba wannan na ɗaya kenan abu na biyu kira ne ga su samari yawanci za ka ga lokacin da mutum ya je zai tare za a taka masa wasu magunguna za taka masa wasu magunguna ya sha wajen ya samu karfi da makamantansu to wannan magungunan ba hana ka sha ba amma me ka sani cewar suna da hadari suna da hadari akwai magungunan da za su kai amfani da su ya kasance haramun ne ma duk maganin da ya kasance zai cutar da kai bai kamata yi amfani da shi ba duk maganin da ya kasance zai cutar da kai ya kai ga halaka haramun ne kai amfani da shi a addinin musulunci akwai maganin da zaka ga idan mutum ya sha shi gabansa zai jima awa da awanni bai kwanta ba wanda wannan kai tsaye akwai lokutan da likitoci suke magana in ya ɗauki wasu awoyi yana wannan yanayin zai iya cutar da mutum ko ya iya lalata masa gaban ko ma ya yi sanadiyar rasuwarsa to kaga menene amfanin baɗi barai menene amfaninsa wanda baka bukatar a irin yadda Allah subhanahu wataala ya yi ɗabi'a ka baka bukatar wannan in ka ci nama ka dan sha dan nonon ka da sauransu abubuwa dai irin na yau da ku na yau da kullun wasu abubuwa ne ba wani wani abu ne sabo da zaka je ka fita tunda dai duk abun nan ba fa wani abu ne na kokawa ko na rigima ko na wani nuna karfi da sauransu abubuwa ne na yau da kullun da ake ci dinnan su ne dai wanda za su kara maka nishadi da sauransu da ka baka bukata sai ka tafi ka je ka nemi wasu maganin turawa ka sha ko irin magungunan hausa nan wanda karshe wani zai sashi je bata masa ya je bata masa ciki ya je bata masa hanji ko makamantar ya dai cutar da mutum ko kodan mutum ta tabu ko makamantar irin waɗannan abubuwa duk maganin ya kasance zai taba maka wani abu a jikinka zai sa maka cuta ko makamantar irin wani haramun ne addinance kai amfani da shi dan haka ina kira ga samari ku ji tsoron Allah ku takaita akan kawai cin abubuwa na ɗabi'a wannan harkar ba wani abu bane na kokawa ko na gwada kwanji ko na wani dambe balle ka ce kana buƙatar ƙarfi baya buƙatar wannan abubuwa ne na laluma da fahimtar juna tsakaninka da wannan yarinyar kamar yadda kuma nake jan hankali suma ga mata yawanci za ka ga kafin su auren nan iyaye suna ta zuwa su dan kara musu magunguna kala kala maganin da zai kara mata a ce yana kara ni'ima wannan wanda a ce yana kara mata daɗi yana irin waɗannan dai wanda suke ce masa maganin da ko kayan da'a ko makamantansu malamai sun yi bayani a kansu akwai wanda duk wanda maganin da ya kasance zai cutar da ke to bai kamata ba ko da ku cutarwa a nan kusa ce ko ku a nesa haramun ne ki amfani da shi haramun ne kwata-kwata ki amfani da wannan maganin inda ya kasance zai cutar da ke sawa'un cutar wannan yanzu ce ko kuwa nan gaba ce don haka ya kamata ki fahimci wannan kayan da'an nan suna da matsalolinsu suna da matsalolinsu ɗaya daga cikin matsalolinsu shine mai akwai lokacin da zai kai yarinyar idan ya kasance ba amfani da shi ba za ta zauna gaba ki ɗaya mijin nan zai ji kamar ba da mace yake kwance ba to menene ta ki lalata ɗabi'a ki da Allah subhanahu ta'ala ya halicce ki da ki da daɗin ki da komai naki da Allah subhanahu ta'ala ya yi ki ba abin da Allah ya tauye miki na yanayin halitta na yanayin jin daɗin ki na yanayin da sauransu tunda ke mace ce Allah ya zuba miki duk wannan imomin abin da miji zai bukata a tattare da ke Allah ya baki dan menene za ki fita kina wani kale kina wani neman neme wanda karshe garin neman gira ki rasa ido ki zo shi ni'imar taki da Allah subhanahu ta'ala ya miki ita a da ki zo ki rasa ta saboda amfani da waɗannan magungunan ya kashe wancan din ya da da sai shiga baki daya kuma ki zo duk ranar da kika rasa shi kuma wannan din ki zo shiga tashin hankali to menene me yi zafi me yi zafi ki tsaya ki gyara kanki kawai ki lura da kanki ba wani abu da zai wani ki ci abu mai kyau da zai gina miki jiki da sauransu shi kenan ba ki bukatar komai kina nan ai da ke kina nan da ni'imarki kina nan tattare da dukkan wani abun da namiji zai ji ya gamsu tattare da ke duk kina nan da shi to dan me zaki zo sai kin daga hankalinki akan cewa sai kin yi kaza sai kin yi kaza sai kin yi kaza naka wannan yana ɗaya daga cikin kuskuren da yawanci mata su ma suke faɗawa cikinsa ya kamata a guji wannan kamar yadda kuma yake dama mun tasa wannan haramun ne mace ta kwashe duk abin da ya faru tsakaninta da mijinta ta gaya masa haka shi ma mijin yana ɗaya cikin kuskuren da samari da 'yan mata suke ranar wani saboda tsabar rashin mutunci a yanzu zamanin wayoyin nan da ci gaba na zamani wani namijin ko macen sai ta yi rekodin sai ta kunna duk abin da daga lokacin da mijin nan suka fara yan shafa-shafa da sauransu aka fara gabatar da wani abu wanda ya shafi harkar yanayin kwanciya bai sani ba sai ta je sai ta kunna waya tana ɗaukan sautin duk abubuwan da yake faruwa ko shi ya tafi ya je ya ɗauki waya ya kunna bata sani ba duk abubuwan da suka faru da dukkan maganganun da za su yi da ma menene duk za su yi da ko ma wani irin yanayi za su dai shi shiga na yanayin saduwa da makamantansu ya kasance kawai suna ɗauka kuma dama ma abin zai takaita shi da ita ɗin to da sauki sauki a'a zai fita da shi ne je kunna wa abokai ko ita ta tafi da shi sai kawaye sun zo gidan ko sun haɗu wata rana kawai ta je ta kunna musu ai kun ji kaza ai kun ji yadda akai aji ana ta shewa ana waye da sauransu shi wannan haramun ne wannan ma kusanci ne wannan abun kusanci ne don haka ya kamata ya kasance duk waɗannan abubuwan mun kauce su mun kautar da su a rayuwar mu ta aure abu mai matuƙar muhimmanci kuma lokacin da aka kai matakin da an kawo da budurci na ya mace an fara shiga cikin rayuwar jin daɗi kenan ta saduwa ta aure to a lokacin nan ya kamata ya kasance kai miji ka lura kai ne shugaba don haka ya kamata ka tausaya wa wannan baiwa allah sau da yawa mata ana zalunta su a wannan yanayin shi sa suke komawa ƙarshe wata in ba ta da tarbiyya ba ta da tsoron allah ta koma tana neman maza a waje shi ne me lokacin kawai namiji sai ya kasance shi kansa kadai ya sani a wannan harkar lokacin da yake bukatar mace zai zo hankalinsa a gigice a tashi burinsa kawai shine ya kwanta da mace ya kwanta da ita ya biya bukata yana gama biyan bukatar nan sai ka gogan naka sai ya manta wannan fa baiwar allan da ya zo ya ta taimaka masa ta biya masa bukata ita ma tana bukatarsa sai da zai iya yiwa kawai tana jin kunya ne ba za ta iya fitowa ta faɗa ba to amma tun da ya zo sun kwanta din sun wani da sauransu to ya kamata ya tsaya ne sai ya gama biya mata bukata kamar yadda ya biya wa kansa bukata shi ma mai kokarin cewar lalle lalle ya ga cewar bai bar wannan shimfiɗar ba sai ya biya wa wannan matar tasa bukata ya gamsar da ita ya cire mata tunanin duk wata sha'awa ta wani ɗa namiji a duniya wannan wajibinsa ne a shari'a wajibi ne dolensa ne wannan ya ga ya yi mata wannan amma me abin da yake faruwa a gidaje da ya dama wannan ba ina magana bane akan wai samari wanda suke sabon aure har su tsofaffin auren da sauransu wayanci da yawa daga cikin matsalolin da suke faruwa a gidaje ba za a iya faɗan su bane ba saboda wannan ba magana ce da zaka zo ka faɗe ta ba amma wallahi karshe kusan in ka kasa matsalolin da suke faruwa a gidaje kashi 100 kashi 60 zuwa 65 zuwa 70 matsalar maganar yanayin kwanciya ce ita macen ana zaluntar ta shi namiji kansa kawai wai ya sani lokacin da zai zo yana cikin gafin rikicin wannan sha'awar tasa abin da yake so kawai shine biya bukatarsa to yana gama biyan bukatarsa gun macen nan ya tashi da kan shimfiɗan nan shi kenan haka zai bar ta ita bata biya bukatar ta ba ta biya bukatar ta yaya take bai sani ba zai tafiyansa ne ya baccinsa ko kuma ya shiga harkokinsa kawai wanda wannan zalunci ne zalunci ne wannan bai kamata ba kamata ya yi lokacin nan da kai ka zo ka biya bukatar ka to ka tabbatar da cewa ita ma matar ta ka yadda ka biya bukatar ka ka biya mata bukatar ta ita ma wannan shine zai kara muku dankon soyayya wannan shine zai sa ta daina tunanin duk wani ɗa namiji a duniya kuma yadda ɗabi'ar mata suke yawanci maza sukan riga su biyan bukata ma'ana sukan riga su kawowa lokacin da ake tare ake wannan ibadar ta aure ɗabi'un mata in ka tsaya ka karanta littafai ko kuma ka karanta abubuwan da likitoci suka rubuta game da harkar mace akan abin da shafi harkar yanayin kwanciya yawancin mata agalabansu sukan suna da jinkirin biyan bukata ma'ana bukatar su takan jinkiri takan wannan ba da sosai da sauri sukan iya biyan bukata ba ɗaiɗai ne zaka samu matan da suke da saurin kawowa lokacin da suke tare da mazansu idan tana da saurin kawowa wannan ba ta da matsala koyaushe yaushe ne wani zubin namiji yana ta ma za ta iya biyan bukatarta ta to amma waɗannan ɗaiɗai ne ba su bi biyar a cikin ɗari ba na kasan mata waɗanda suka fi yawa su ne waɗanda ya kasance sha'awarsa take da jinkiri sosai wata matar zaka gani duk yadda namiji zai amfani da zai wasa da ita kafin a zo a kwanta da ita kafin a yi waye da sauransu zaka ga sha'awarta ta bata fiye tashi sosai ba wata sai lokacin da namiji ya shiga jikinta tukunna lokacin da aka shiga jikinta ne lokacin ne za ta fara jin cewa eh, lalle tabbas sha'awarta ta fara motsawa to zai iya shi kuma namijin nan tun da dama yawanci ɗabi'un maza su kuma yawanci suna da yawan saurin biyan bukata suna da yawan saurin kawowa ya gama abin da yake ya gama abin da yake kawai shikenan za ga wani yana biyan bukata na tasa shikenan ya fice kenan lokacin sai ya kasance lokacin da zai zo ya biya bukata a lokacin ita kuma ma sha'awar ta ta fara kankama ta tashi sosai ta ya fara tashi ya fara barin jikinta sai kuma ya kasance shi mijin nan ya rabu da ita a lokacin da take tsakiyar ganiyar bukatar namijin to kaga lokacin nan dole ne ku yi daru da ita ko kuma ku yi tashin hankali so da me za ka kyale ta ne ka bar ta cikin masifa da tashin hankali ka tsokano mata wani abu sannan kuma ka bar ta sai da ta zo tsakiyar abun. tana buƙatar ta ya tashi tana bukatar yadda za a biya mata buƙata kai kuma ka janye ka kyale ta sai dai ta je ta shan wahala wata ta kare da kuka wani da rashin yadda za ta yi karshe in bata jin tsoron Allah ko dai ta sa hannu ta kwakwale kwakwale ko kuma ta je ta nemo wani abu da za ta yi amfani da shi da karan kanta ko kuma me in ba duk wannan ba ta fita waje ta je ta nemo wani namijin ka duba ka gani ka je ka jefa ta cikin musifa da tashin hankali dan haka yana da matukar muhimmanci mu lura da wannan bangaren idan ka san ka ga irin wancan ɗabi'ar take tana da jinkirin sha'awata tana da jinkiri matuka kai kuma ga yadda kake sha'awar ka masha Allah yadda ka san wannan haka kake to abin da ya kamata shine mai lokacin nan ka tsawaita gurin yin wasa da ita da maganganu na soyayya masu daɗi da sauransu kar ya kasance ka shiga jikin mace a lokacin nan sai ka tabbatar da cewar ka gama tayar mata da dukkan hankalinta ya gama tashi ka gama mata duk shafe-shafen da za ka yi ka gama mata duk taɓa-taɓan da zaka ka yi hankalinta ya tashi sosai ta yadda me lokacin nan sha'awarta ta kurato sosai ta gabato sosai da sosai ta yadda kana shiga jikinta za ku iya samun daidaito ya kasance lokacin da zaka biya bukata ita ma ya kasance lokacin nan ta biya kun samu daidaito kenan kun ga a lokacin to shi kenan sai ka ga ku tana tafiya lafiya kalau amma abu ne mai matukar muhimmanci a lura da wannan bangaren a lura da wannan abun yana ɗaya daga cikin zaluncin gaskiya da maza suke wa mata yawanci idan ka ji matsala irin wannan tana faruwa an ta wannan ɗinta a zo a fake da da taiki a ringa dukan wannan jaki ga matsalar take faruwa amma ita ba ta iya zuwa fata faɗa ba su ga matsalar take faruwa ta iya amma su ma ba za su iya zuwa su faɗa ba shi ba zai iya faɗa ba ita ba za ta iya fada ba to ƙarshe in ka bibiya ga baki ɗayansa ka je ka dawo sai ga duk kalan kowa kawai ake ta yi magana ce guda ɗaya shine abu ne da yake da alaka da magana yanayin kwanciya ɗaya a cikinsu yana cutar ɗaya ɗaya a cikinsu yana zaluntar ɗaya ɗaya a cikinsu baya biya wa ɗayan bukata to kaga kuma bai da za a rayuwar aure a yi ta a domin me jin daɗi na ma'aurata saduwa abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwar aure ɗaya ne daga cikin manufofi na yin aure a rayuwa don haka ya kamata maza su ji tsoron Allah su dinga tsayawa sai lokacin da suka tabbatar da matansa sun gamsu sun biya bukatar su sannan su bar shimfiɗa amma matukar za ka ce ba za ka yi wani ba kai kanka ka sani kana gama biyan bukatar ka shikenan ka kyale mata mata tana cikin masifar gafin sha'awa a lokacin nan ka kyale ta kai tafiyar ka kai baccin ka ko kuma ma ka fice daga gidan ko makamanta irin wannan abubuwan to fa kai tsaye kana tunzura ta ne akan cewar ta je ta nemi wani abin da za ta zo ta iya biyan bukatar ta tunda ba zai taba yiwuwa ta zauna haka ba mace a ɗabi'a ta tafi namiji sha'awa ko Allah subhanahu ta'ala ya lullube su da kunya ne ta yadda ba za su iya zuwa su zo su wannan ba wata zai wahala maka ga ta iya zuwa mata zo ta gaya maka cewar ma tana bukata sai kai in ka neme ta amma yanzu nan tana cin abinci ta gama cin abinci zaka ba maki zaka yi mamaki tana gama cin abinci za ta ji kawai sha'awar a lokacin ba abin da ke sha'awar ba sha'awar da namiji ba wanda mata sun san wannan tana cin abinci ta ci ta sha ta sha ruwa din nan ta koshi tana miƙewa akan gado za ta ji kawai ina ma a ce yanzu mijinta ta zo mata za ta fara za ta fara sha'awa ne to duk macen da take da irin wannan abin kuwa kaga ya zama wajibi ya kasance an biya mata bukatar ta domin da wannan ne za ta iya kare kanta ta kuma zauna ta yi rayuwar auren irin yadda ya kamata Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu insha Allah fitowa ta gaba za mu dora akan inda muka tsaya Allah subhanahu ta'ala ya mana gam da gatar. Da wannan ne nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ginshiki